وعليكم السلام دونة ya haka ai yanzu jikin ne to ya me nake ji kwana ne na tsara tsara wa yake wa yake na zo ofis dole na zo aiki Ashe Allah na, ana lillah. Kai. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Kuma gwara mana zubar aiki. Saboda akalla ina san abin da zan zo na gani anan. Ba shi ne abin da na gani a gidana ba jiya. da dai abin zai zo da sassauci. Tun da na shigo na ga wannan magungunan na sai. A hankali, ina sarki. Sai haƙuri. Wallahi alhamdulillah. Hello? Eh? eh eh haka zan tawo ai zan zo zan zo zan zo insha Allah zan zo Da dukkan alamu kuma daga gida aka kira ka ce? Ita ce? Hmm? ita ta kira. Ita? Ko, hmm. oh. ke ce mijin hajiya? Ya zai. Kai. Hmm. Allah ya kyauta. Amma ko, ba za ka ban damu. Da na kasance mai kula da kai, mai sa ka farin ciki. A duk lokacin da kake cikin ofis ɗin nan, har zuwa sanda za ka koma gida. kuma zan ajiye maka kalmomi masu daɗi ko da kana gida za ka kasance cikin farin ciki. Sarki Firdaus, an yi da hagu da dama amma duka sai in baki. <laughs> Dama da hagu duk na baki inda zan samu farin ciki. To shi kenan, dama? In dai ka bani dama, zan ce ya riga ya ƙare. Amincewa ka kaɗai nake buƙata. Yanzu ai abin da nake buƙata kenan. Abin da zai riƙa faranta min rai, ya riƙa rarrashi na yanzu a shekaru na bana buƙatar abin da zai ɗaga min jini na ya hau buƙata nake ya sauka idan bibi ko ba haka ba ina da buƙatar abin da da zaran na gan shi zan gina a cikin farin ciki duk wani abu da ina tana shi zai bani barazana da tashin hankali yanzu a dole in guje shi to ya zaka yi da kaddarar rayuwa Allah ya riga haɗa ka da mutane ba inda zaka yi ni ba na so na zamo daga cikin wanda ba su da adalci ba zan iya aure in saki ba yanzu Allah ba yanda zan yi a zan yi ba in kika ya kin taimaka mu zan ji daɗi sosai na ji da ɗumamen ce za ka ci kawo mana ɗumame mhm. yo sharban ɗin ci ɗumame a rayuwata wuta biyu ina nake da gatan da zan ci ɗumame da tsaki hmm. wuta biyu wuta biyu akwai daɗi Habba, habba. kin mun komai kika bani dumaman nan dindima haka da na dinga shiga baka kenan bari kawo mana dumaman kuma haɗi da shayi Allahu akbar kiyya da shayi Wayo Allah na. hakkin sa na fara samun sassauci na ji igiya ɗaya ta sauka na sarki gwada na zo ce bari ɗauko mana to kenan, da shayi da shayi Thank <laughs> you. olarak değil de beni biliyor. Nazarımda önemli. Ya kuri fa. Komu. Ba wani abun nan. Ai ku ba ku kai laifi ai. Ni ne ne sai kin bani ba wani abun da. Ni ban ga abun hakuri ba. ta ga babbar sakatariya ta alhaji sa'adi <laughs> ya muka iya to ya aka yi aiki ciki Hello. ba wani abin nan yana ciki ba da wani bayani kenan lafiya tsaro zan je in masa abu ne in kai masa ina nufin bai ba wani abu da wani ya ji nan ah, ya ji a wallahi <laughs> babu babu ya ga tawasa kai dai wallahi in har baka zaurayi ni ba ba ka jin daɗi na rasa da to ai zance ne na gaskiya ai abu ne da na riga na sani ai yake shirin bayyana ko ma menene ai dai zamu je ka baya ai ko ma dai ne duk abin da zai faru zamu ji shi kan da ai ko ma menene kwaji eh. nan gaba ba dai ba yanzu ba yanzu ba da <laughs> shi kenan kuma gogon bari mu je mu ji kuma wacce ake ciki yau tsari wai ka ce har yanzu salon nan da yana nan kenan da za a fasa yana nan ba a canza ba ya kai da maza aliki <laughs> to wai shin wannan da naka da naka ne da naka ko kuma duka naka ne waɗannan magunguna eh. da naka da nawa da naka da nawa duka magunguna bai ma to yanzu shi ni abin da ban gane ba wai shi ita wannan sakatariya aka kawo maka ko ko likita duka duka tun in ba sami in ma wannan yariyar amfanin ta da yawa sami in to wannan ya amfanin ta da yawa to kai mm. wannan yariyar yanzu ko kamfanin nan ya sallame ta daga aiki ba sai na da ita ba wato in ma ka tafi za ta dawo sai ta dawo to zan iya rayuwa babu wannan biyar Allah aiki za ta yi amfani za ta yi amfani yaushe zan bari wannan ta yi haka eh. kurin ina zaman zamana wani shin abin da ban ba. wai yaya lamarin ne yake yi wannan fa ba fa za fa ku gane ba ni fa an riga an haɗa da aiki ina zaman zamana tun da na kella ido na jaririn nan to kuma ga lamar ya riga ya ya kwabi an da ni baya da an birni dai ofishin nan ba sakatariya eh. sai na jima na gama cin abarci na jijja a zuna lafiya amma tun da ta shigo yanzu kuma ya zance ya riga ya zan yi wannan al'amari ta ta daɗewa aka yi yin al'amuran nan wanda bai cika wasu ɗan kwanaki masu yawa ba Kada ya shi da ɗaya ba wani nisa kaga ba eh. kar fa ka ci min lokaci tashi za ka tafi gane tashi zan tafi ba wani nisa su da kana shigo wurin da ta dinga kokarin fita ne da wuri to da mami za a mun? kuma kai sai ka zo ka miƙe gam ni ma ba za ba ni dan ɗebi ko loma biyu ba ba zai yi ba ba ka ba wannan nan wannan ba naka ba ne ka yi fahimtation ne kar a zo a tar da ni eh. ta zuba a gane cewa lafiyar ta laudan Allah ni eh, ma a dinga bari na dinga dan zama mun ko ya dare ka bari dai kai ka san inda zan yi ka ji Allah. eh shi ke ka ji alat eh ka bari dai ah, yanzu dai a patient ah, ah, patient patient eh ba <laughs> tsaya na ce tsaya in fita daga motar nan. Ah, me ya zafi haka?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 mota.ng kuwa. mota.ng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 ko kuma a tuntuɓe mu akan lambobin waya kamar haka. Madalla da mota.ng domin gani ya kori ji. Ya kaji. Habba, habba, habba, Allah ya ƙara zaƙi na nan. Amin. na cinye tas haka yake so ai masha Allah masha Allah ka ƙoshi sosai haka ake so ai na samu kwanciyar hankali tunda dai ka ƙoshi kuma ka ji daɗin shi abin da na ci sai na samun irin wannan ba zan samu kaina cikin matsalar ba ba kai ba ta damuwa ko ba ka da matsala in har za ka ci gaba da bayan lokacinka zan ci gaba da kulawa da kai wannan zazzafan dumami haka <laughs> gaskiya an bani kula na samu kariya alhamdulillah ka dai ƙoshi sosai dai ko ana magana haka ai ake so Masha Allah. Kuma ma dai yau ya kamata mari a ce aka tashi daga ofis ka kai ni gida. Saboda ka san gidanmu, ka san inda nake muke zaune ko da ni da na ba ke Ya musu barka. Mm. Matsala ta ni ɗaya. Gaskiya ba na so da alƙawar abin da zan iya ba. Kin ga yanzu lokaci ya yi da nake koma gida idan ya zama na yanzu na ce zan biya da tafi da ke gidan ku tun ga zan iya canja lokaci amma san ba su biya gaskiya shi ne kawai dalili amma na san time ba ta zama ba su mutu ba. duk da dai ba wani kulawa kake samu daga wajen ta ba amma kana ƙoƙarin ba ta haƙƙinta da lokacinta shi sanya nake ji a zuciyata a kullum ina ƙara son ka gaskiya tana ƙoƙari ita ma tana ƙoƙari kawai dai larura dai Larura in ta zo bayan za ka yi, kowa da yadda aka yi. Ba ka dai son ka yi magana with time. Ba damuwa. Kana cin ɗan wake? Ɗan wake? ƙatar ka yi kwalliya idanka da fanta? Ina ciki mana. shekari sosai. Sai <laughs> shi ke nan, gobe zan kawo maka insha Allah. Sai <laughs> shi ke nan, ba matsala zan kawo maka insha Allah. Shi ko nake cin dan wake daga dan wake har zuwa tubani da gudun kurna ba kun da bana ci. Bari in ji. Take care. Much <laughs> love. Okay. Take care. Love you. Kana hmm. fara son na gaba ɗaya da Ga kyau ga ɗumami. ga shayi ga wushirya <laughs> ga zazzaɓin murya <laughs> masha Allah gaskiya kana ɗaga min hankali wallahi tallahi gaba ɗaya ni hankali na yaƙi kwanciya sa'a ba za ki gane abin da yake ba duk da ƙafafuwa na ƙara suke me ya faru da turi fa na dawo gida turi to ai mene ne ya ƙare a mota ai dandun na gama zirga-zirga ta da mutanen nan na je na kai su masauki na taho kawai sai ne na zai ƙare gaba ɗaya duk motsi kafa ta an gaya miki duk motsi ɗaya gwiwa ta ƙara take urus urus a haka nake tafiya yanzu saboda ni na san me nake ji na gaji na tafi yawon neman inda zan samu kan naje lamari ya lalace dan rago canjin hannun na ma da su naje na adaidaita karshe mutane suna taimaka min su dan taya ni turi, su ma duk inda na sai wanda ya ce ai shi ya inda zai tsaya wanda ya ce ya zo inda zai tsaya karshe fa haka kafa ta ɗaya a cikin mota ɗaya a waje fa haka nake tura biki duk ƙarar da nake ji ba kamar babu giris gaba ɗaya ma ni a jikina ta nake ji ba da ban da ba wa'annan mutanen da na ce musu wallahi ban yafe ba ba Aikin kin ga farkon mu'amala ce da mutum baka san yaya kuma alherin da yake tattare da su zai zo a nan gaba wa'annan mutanen fa da dukkan alamu babu wani babu wata nasara a tattare da su da sa'a babu idan ka liƙe ka ce sai za ka yi mu'amala da su ne kama yanzu dai ai haƙuri Allah da yara da ya zan yi wallahi sa'a ba komai dai tunda zai Allah ya da ni na sha aiki kina an yi ko ba haka ba mu shiga ciki mu je dama da ruwan zafi sai kai wanka gaskiya waɗannan mutanen ku, fa'ama na ce mu je suke ta yi idan ba sai kira na suke ta yi in ɗan suke kira na ni kuma ba na so su ji cewa ina abin sun muna cikin ɗaki nake son yin magana da kai ka ka bani hankalinka sa'a muna tare da ke a gidan nan tun jiya muna tare yau kuma in na tafi ma dai ai gidan zan dawo kar ki damu amma tun ɗazu nake son yin magana da kai ya kamata ka fahimce ni mana in dai fara samu na je na ji da mutanen nan kin ga wannan kira subhanallah sa a gidan nan na kwana kuma in na gama abin da nake gidan da zan dawo ki bari in na da sai magana da zamu dai karfe nawa za ka dawo cin abinci ka a a'a gaskiya in na fita yau ina ga sai dare kuma ban gane ba ai da wahala yau na iya cin abinci ranar nan a gida kana nufin ba za ka dakata abinci ba ta za ka ce haka alhalin ka saba min da dawowa ka ci abinci kuma ka ce ba za ka dawo ba sai ma ka san abin da ba zai yiwu ba ke to ai in yanayi ya canja ai kin ga ba wani abinci da nake jin daɗin cin sa duk duniyar nan ba abincin ta ba sa to amma ya za a yi tunda yanayi ya zo haka ni haƙuri ba haƙuri ake ba sai ki in kiɗa ta canja ai dole rawa ta canja ita ma kuma ya zan yi dalili ne yasa nake tunanin yau din ba lallai na iya samun dawa in ji wani abin nan ba ba na son masu gana ɗaukan wayan ne ban san me zan ci ba na so su cewa ban ma baro gida ba

wallahi ba da sa'a to na gode oke fa tsare Allah ba da sa'a <laughs> tana da <laughs> ah, amin tsare yawa koyo lokaci হলো এরকম আসছে না Wala? wallahi na jin daɗin jikina ne yaushe za ka dawo jiri ne yake na, sai kuma wani irin ciwon kai bar kawai na zo gida shikenan bar sai na to sai ka zo bari zo gidan kawai bar na zo Assalamu alaikum. Sa? Me ki damki? Me faru? Jiri ne na ce maka, zauna, zauna. Eh, Aikin bani tsoro ne sa. Ki faru. Salama. Ya jikin naki. Da sauki. Ayya, sorry. Sannan. kake a alhaji ya ya nika kana ta cuku-cuku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in naje nayi budu-budu da makanike na sai na masa duka yau wannan babur din jiya fa ka karbo shi daga gurin makanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din da gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu naɗa gammu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk laifin ka ne ai da zai zama laifina saboda makanike ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part nigeria limited martaba motorcycle spare part nigeria limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kaca sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababi kuma original Don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar ƙofar ruwa shagon Umar Awal Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji na ZP Idris ko a lambobin waya 09031933050 ko kuma 08060383988. Martaba Motorcycle Spire Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida. Ah.